barakatu barkamu da haka barkamu da kasancewa a wannan sabon bidiyon a wannan bidiyon wata browser ce muka zo muku da ita mai suna private browser wanda na san da cewa mutane da yawa sun san ta sanin suna yin amfani da ita wannan browser za ta taimaka muku wajen kare bayananku abin da ya shafi internet inda za ka ga wani website ko za ka ga wani link ko da a ce link din nan bai da kyau to wannan browser za ta kare muku bayananku domin za ta hana a ɗauki bayanan da ya kasance na wayarku ne ko kuma league ne na hakin haka to wannan browser za ta kare ku ga wannan kuma sannan idan har kuna so ku yi testing din wani website wanda ba ku yarda da shi ba za ku yi amfani da wannan browser ku dauko link din ku yi testing nasa ku yi sake ku gani me ke cikin link din kuma sannan ba tare da ya cutar da ku ba wannan browser za ta kare ku daga abubuwa da dama da suka danganci da suka danci internet da social media dan uwa haka manta yi wani kun ziyarta kwanan da na mana subscribe kana kuma ka danna alamar karrawa domin kasancewa kare dukkanin shirye-shiryen mu da zarar mun dora kar ka manta ka danna alamar like idan bidiyon nan ya buge ka kuma sannan za mu saka muku link din wannan application na kasan description na wannan bidiyon kai tsaye za ka iya zuwa ka je kai download ɗinsa yawa kuma dan uwa mun lura cewa mafiya yawan waɗanda suke kallon bidiyon mu kimanin kaso 80 cikin 100 wanda suke kallon bidiyon mu ba su mana subscribe da ala idan wani ne farkon ziyartar ka wani channel ɗin kai mana subscribe kana kuma ka danna alamar yauwa mun gode kamar yadda ya gani ka gani mun yi sakin ɗin firi blogger template ka gani yadda ya kawo mana su ga sunan firi blogger template yauwa kamar yadda ya kawo mana su haka ka gani yadda tsarin mu cikin browser yake kamar yadda tsarin kowace browser yake ka gani shi ma gashi nan waje idan kana so ka dawo home ga nan idan kana so ga abin da kai save kana so kai sace daga dai kasa da button na kasa ga nan kuma nan wajen zai maka save din website din da kake shiga nan kuma sauran mu setting ne haka idan ka dawo kuma daga nan sama gashi nan dai shi ma abubuwa da dama kai dai kawai sai ka dai shigo browser nan idan kana so kai download ɗinta to ka taba ƙasar description na wannan bidiyon sannan sai ka yi ƙarin ƙasa za ka ga inda muka saka link ɗinta da zarar ka je to za ka yi download ɗin wannan wannan browser mai suna Brave browser da ka kamanta kai subscribe ka dana alamar karrawa domin kasance da dukkanin sauran shirye-shiryen mu da zarar mu dora kar ka manta kuma ka dana alamar like idan bidiyon nan ya burge ka sai mu haɗa bidiyo na gaba mun gode